yau Lahadi 27 ga watan Juni na shekarar 2021 kuna sauraron shirin labarun matasa daga nan studio Kalangu tare da Nira Kyarumi da Gora Tala Fantastic Fantashamsu <laughs> ya kike. Alhamdulillah Gora mun gode wa Allah yau da muke kazo mana. To madalla Gora yau dai a cikin shirin namu za mu leko jihar da magaram domin jin yadda matasa da za su zana jarabawar baccalaureate ke shirya jarabawar tasu. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu gabatar muku da wani matashi mai aikin sayar da abinci a nan babban birnin Yamai. Daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. gura a Nijar idan Allah ya yarda za a fara zana jarabawar baccalaureate a ranar 17 ga watan Juli. dukkanin ɗalibai 'yan takarar ga wannan jarabawar sun tsunduma ne a cikin wa'annan shirye-shiryen. Ba dole su ba gora tun da abin nan da wata ɗaya ne. <laughs> a birnin da magaram abokin aikin Mustapha Mamman Sani ya tinkari wasu daga cikin ɗaliban ga rahoton nashi. Ranar rubuta jarabawar baccalaureate na matsowa sosai a cikin makarantu ɗalibai da ke shirin fuskantar jarabawar na ta kikkimtsawa. kamar yadda Ahmed da Buniya ɗalibi a ajin Terminal D ke bayyanawa. Muna da wani gungu na tilawa na mutane goma ranar Asabar daga karfe 8 na safe zuwa karfe 12 na rana, Lahadi daga karfe 8 na safe zuwa karfe 1 na rana. Mun yi imani da aikin mu. Muna nan muna yin tilawa filo Arabia, Istorjo har ma da Mata da faransa kuma malamai suna taimakon mu. Mun yarda da kanmu domin ko shugabannin makarantu suna gargaɗin mu kan shirye-shiryen jarabawa kuma mun ji daɗin haka. Sai dai wani abin takaici a yayin da rage kasa da wata ɗaya a gudanar da jarabawar bakaloriya ɗalibai na korafin ganin har yanzu ba a kammala darussa na shekara ba a wasu fannoni. gura yanzu kun bari mu koma kan zancen buɗe iyakoki da ƙasar Nijar ta yi tun ranar 17 ga watan Juni, waɗanda an liƙe su ne yanzu fiye da shekara ɗaya ke na sabilin cutar COVID-19. Haka ne Gora a garin Gaya da ta rabu da iyakar ƙasar Benin, matasa sun nuna murna su sosai tunda hanyoyin samun cimakar su ce ta buɗe. Bari mu ji dai ta bakin su a wani rahoton na Fadal Alu. Matakin buɗa iyakokin ƙasa babban samun numfashi ne ga matasan gaya, ya zan 'yan kasuwa ne, direbobin kabu-kabu ko masu saye su saida a kai sun bamu shaidar gamsuwarsu. Muna cike da farin ciki sosai saboda mu 'yan kasuwa ne tun da aka buɗe hanyar mun ji daɗi. Buɗe hanyar alkhairi ne, mun gode Allah ana zuwa ana dawowa lalle kabu kabu da muke yi abun farin ciki ne a gare mu sauki ya zo mun gode wa wallahi mun ga canji saboda kuma yaya ne dai a da da yanzu ba ɗaya ne. amma sai dai a yi hakuri har abin ya daidaita saboda idan ka yi asara kafin komai ya daidaita sai an sha wahala Allah dai ya sa buɗe hanyar nan ta zama muna alheri Mafi yawan matasan gaya suna gudanar da sana'o'insu ne tsakanin iyakokin Benin da Niger, yanzu kam suna sa ran kyaukyawar gudanar harkokin nasu. Gora yanzu kuma za mu je reshen ayir inda ba mamaki ke ga yawancin matasa da rawani. Nakan ce ba ta huce saboda ƙura da sanyi ko. <laughs> To ko kin bace gora ko da yake ba ke kadai ke tunanin hakan ba. Naɗin buzu dai gora yana daga cikin al'adun buzaye kamar yadda wannan matashin ɗan asalin garin Ciro mai suna Ahmed Felan ya kwatanta ma abokin aikin mu Habibu Garba. Shi dai rawani wajen buzaye abu ne mai karhi saboda ya kamata a ce matashi in ya kai kamar shekara goma sha takwas ya kamata ya doka rawani ya nada kakin ya yi armi kanan nashi yana like. Kenan rawani wurin mu abu ne mai muhimmanci mai karfi kuma lokaci gare shi in ya kai dole ne zaka doka da kanka kasa ko kuma uwayen gashi ya kamata a ce yanzu kana sara wani ka in baka sa shi ba sai arka dibin kamar ka shiga cikin wani harkar nasaru ko kamar ka bar tradition kinka kenan Tura bari mu shiga cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi. Yau za mu haskaka filtillinmu ne kan wani matashi wanda ake cema Amadu Saidu Mai Yaki shine babban daraktan wani gidan sayar da abinci a nan babban birnin Yamai. Ga dai rahoton da Hauwa Mamman ta yi tare da shi. Shugaban masana'anta a shekara 31 babu Saidu Amadu Mayaki na da diplomar gudanarwa da tafiyar da tsare-tsare domin kaucewa matsalar zaman kashe wando. Bayan shekara biyu na tunani saidu da abokansa uku suka girka masana'antar gyarawar shagulullan sabga wata sana'a da ta bashi damar ƙirƙiro ayyuka da kuma taimakawa wasu matasan yau saidu jagora ne a cikin aikin gyaran abincin sabga wani mafalkinsa tun yana ɗan matashinsa da ya zama gaskiya a dalilin tallafawar wa'anda ke kewayensa. da euh, wannan ma'aikatar mafarki ne da na daɗe ina yin saboda a cikin unguwa ko iyali a duka lokacin da ake shirya wata sabga ta aure ko ta suna ana bani nauyin tsare-tsare da taimakon abokani muna yin aikin da kyau sai na cimi zai hana na bude ma'aikata a wannan fanni da kullum yake birge ni. Umar Mustapha ɗaya daga cikin babban yaya na anguwar inda Saidu ke rayuwa ya bada shaidar himmantawar matashin wajen cika aikinsa. Zama tamkar aikin kurciya yana shiga gaba wajen tsare tsaren aure a cikin unguwa dama ne na jinjina wa wannan matashin ya gane cewa duka wani babban al'amari sai an yi dogon nazari a kan satun da farko matashi saidu amadu mayaki sosai ma ake buƙatar shi domin sabgogin aure suna tarurruka tarbe zaman taron bada horo taron aiki da wasu al'amuran haɗuwa ma'auraci ne uban yarinya ɗaya saidu na samun biyan buƙatarsa da wannan aikin a kusancinsa wasu mata matasan sun samu hanyar kokowa da zaman kashe wando. Tunanin da farko dai shine matasan suna fuskantar zaman kashe wando don na kawo gudunmawa ta ne na yanke shawarar shiga cikin wannan fanni. Da farko dai mun fara ne da matashi daya amma yanzu sun fi matasa talatin abin da yake damun mu shine dafawa matasa da ba su da aiki. Da wannan masana'antar tashi mai suna ci gaba sabo sabi matashi Saidu Amadu Mayaki na sa ran faɗaɗa ayyukansa tare da ƙirƙirar wasu rassa ko ina a ƙasar Nijar dudai bisa tsarinsa na kokowar mulkushe rashin aiki ga matasa. Gwara su Ahmadu Saidu mayaƙi an sha yaƙi a nan. <laughs> Gungu Muhammad kenan tare da mutari a cikin wannan fasarar. Ƙungiyar Real Madrid ta lashe kofin ta na 35 a ƙasar a na ƙwallon kwando a ƙasar Espanya inda ta buge ƙungiyar FC Barcelona da ƙwallaye 74 zuwa 68 a ranar Juma'a a wasan na hudu na wasannin ƙarshe. Ƙungiyar Real Madrid ce ta farko na wannan kakar su ne suka lashe waɗannan wasanni biyu na farko kamin su faɗi gaban ƙungiyar Barca. Wannan sabon kofin da suka lashe zai maido farin ciki bayan babbar faɗuwar da suka yi a wajen gasar Euroleague. Masha Allah, an sha A nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare kun biya ko da laba bisa kan layin Airtel ba.